ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور مهدساتها وكل مهدفة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته wannan shi ne darasi na 203 karatun da muke gabatarwa na littafin alhujja tufi bayan mahajja, littafin kawamu sunna imam ismail bin muhammad al-taimi wanda ya rasu a birnin asfahan rahmatullahi alaihi a yau za mu ci gaba ga mujallar na farko shafi na 432 a daya littafin shafi na 425 insha Allah kuma darasin yana ɗauke da bayani na hudu a kan mushkilolin isra'i mun karanta korafi guda shida waɗanda aka yi kan cewa akwai tufka da warwara ta labarai da aka samu game da tafiyar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam a daren al'isra'u wal miraj an samu korafi akan cewa akwai tufka da warwara akwai tufka da warwara ta labarai da aka samu waɗanda suke bayanin annabi ya yi tafiya zuwa sama labarai da aka samu akwai waɗanda ke ganin akwai tufka da warwara da kuma jawabin da malaman suna suka yi mun gabatar da korafi guda shida to sai kawo korafi na bakwai ya ce wafi riwayatin an abi imranan jauni akwai riwaya da aka samu wanda take bayani game da tafiyar manzon Allah tafiyar da annabi ya zuwa sama wannan riwayar ita ce ta abu imran aljauni asali sunansa abdulmalik bin habibin al-Basri wani tabi'i ne wanda ya ga imran bin hussein sahabin annabi muhammad ya ga jindub bin junadata ya ga anas bin malik Kuma ba shakka za ka ga hadisan shi wannan malamin wannan tabi'in za ka ga hadisansa cikin usulun sita gaba daya to wannan riwaya da aka samu ta shi wannan tabi'i riwayar da take magana game da tafiyar manzon Allah zuwa sama riwayar da aka samu ta wannan tabi'i da ake kira Abu Imran al-Jawni Abu Imran al-Jawni ya shahara da wannan alkunya amma asalin sunansa abdulmalik bin habibin albasri malamin basra a kasar iraq an anas bin malikin ya karbo wannan riwayar daga anas bin malik allah ya kara masa yarda radiyallahu anhu kala kala nabiyu sallallahu alaihi wasallam ta wannan riwayar anas bin malik ya ce annabi ya gaya musu annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya musu ya ce baina ana jalisun baina ana jalisun akwai asali yadda hadisun ya zo baina ma ana jalisun wani lokaci ina zaune in ji manzon Allah wato an taba samun wani lokaci eh, annabi yana zaune idan aka ce jalisun bi ma'ana qa'idun iz ja'a jibril kaga wannan ya nuna cewar ba wai bacci annabi yake yi ba ba a kwance ba yana zaune sai ga mala'ika Jibrilu ya zo gare shi alaihi salam mala'ika jibrilu alaihi salam da ya taho kaza baina katafayya sai ya soki tsakanin kafadu na biyu wato ta baya kenan kaga ya zo ta bayan annabi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah bai sani ba saboda ka sai ya soki manzan Allah da yatsa ta tsakanin kafadunsa biyu to kamar yana zaburar da annabi kamar yana kiransa kenan to akwai riwaya da take nuna kamar yana bacci ya ta da shi amma tun da nan ya ce jalisun kaga ba bacci yake ba da ya zo mala'ika jibrilu ya sa yatsa a tsakanin kafaɗin annabi sallallahu alaihi wasallam wa kaza asali kalma ta alwakazu at-ta'anu suka ka soki mutum da yatsa haka a bayansa wannan shi ake ce ma alwakazu fa wakaza bayna katifayya ya soki tsakanin na biyu kaga ta baya kenan fa qumtu sai na miƙe ila shajaratin sai na bishi sai muka je wata bishiya ita wannan bishiyar misli wa karayi tsairi to asalin yanda ya zo fiha akwai kalma ta fiha wanda bai sa shi a nan ba wato ita wannan bishiya da suka je sai zama a cikin bishiyan wato a saman bishiyan akwai wani abu wanda yake kama da shekar tsuntsaye guda biyu shi sa ya kawo wa karai a tsairi wato ushai a tsairi to da kalma ta al'ushu ita ce ma'anar kalma ta alwakru ushu tsairi shekar tsuntsu wato sun tafi wannan bishiyan sai zama a saman bishiyan akwai akwai wani abu da yake kama da kushin a guda biyu kamar sheka ne na tsuntsu kamar gidan tsuntsu ne guda biyu faƙa'ada fi ahadihima sai shi mala'ika jibril ya tsuguna a ɗaya daga cikin waɗannan shekan wato wannan wurin zaman wa ƙa'attu fil akhari ne kuma sai na zauna a ɗayan dama guda biyu ne mala'ikar jibril ya zauna wannan sheka shi kuma annabi ya zauna a wancan to sai manzo Allah ya ce wannan wato kamar kujerun da muka zauna a kai wanda yana saman bishiya wannan ya ce fasamat sai ya tashi sama wartafa'at ya ɗaukaka abinda kansa wato ya tashi sama ya ɗauki annabi sallallahu alaihi wasallam da shi da mala'ika jibrilu kisa ya ce fasamat akwai riwaya da ta zo wanda yake cewa fasimtu sai na tashi sama wartafa'tu na samu ɗaukaka wato yana tafiya sama wannan abin sai zama yana tafiya da annabi sallallahu alaihi wasallam hatta suddat alkhafiqaini hatta suddat alkhafiqaini har sai da wannan abin ya kange tsakanin gabas da yamma kaga kenan sun yi nisa a sararin samaniya wanda baka iya bambanta ina ne ma gabas ina ne yamma yana da gudu ba na wasa ba shi wannan abin da suka hau sai cewa ana uqallibu tarfi ina kibta ido ina kibta ido amma ka ganin bai kawo shi ba ya ce walau ito an amasa sama'a lamasistu da na so in taba jikin sama da na taba amma asali akwai wannan kalma za ka gani a ɗaya kofi ɗin wa ana uqallibu tsorofi. ina ƙifta ido sai ga shi mun isa sararin samaniya wato ya isa ƙoliyar sama annabi ya ce da ma zan taba saman da na ɗaga hannu ina iya taba jikin sama to kaga wannan riwayar ba shakka an same ta kuma tana musnadul imam al-bazzar hadisin 7389 akwai kitab at-tauhid na ibnu khuzaima wannan riwaya tana tana nan ba shakka in ka duba za ka gani mujallad nabi shafin 520 haka nan al-mu'jam al-awsat na imam at-tabarani ya zo hadisi na 6200 da goma sha hudu wannan riwaya guda ne ya kawo wannan riwaya guda ne amma ko labarin nan ba riwaya ɗaya ba ce akwai riwayar da shi kuma al-Imam Al-Baihaqi ya kawo yana da la'ilun nubuwa kitabu da la'ilun nubuwa haka nan kuma littafin sa Shu'abul Iman littafin sa Shu'abul Iman hadisin 153 ya kawo wannan hadisi riwayar har yanzu dai ta shi wannan malamin Abu Imran al jauni to amma a wancan riwayar wanda al-Imam Al-Baihaqi ya kawo ya rawaito shi an Muhammad um-, bin Umair bin Utaridin wanda ya zama mursalan annan nabi sallallahu alaihi wasallam cewa annabi fi mala'in min ashab min baini ashabihi manzo Allah yana cikin tsakiyan sahabbai wannan abin ya faru kaga a wannan riwayar annabi bai ce yana cikin sahabbai ba illa dai kawai annabi ya ce ina zaune sai ga mala'ika jibril ya zo ya taba bayana da muka tashi muka tafi ga wannan bishiya muka tarar da wani wurin zama wasu wuraren zama guda biyu a kan bishiyan sai ce kamar shekan tsuntsu mala'ika jibril ya hau kan ɗaya na hau kan ɗaya kawai sai abin ya tashi sama da mala'ika jibril da shi da manzon Allah kama wannan riwaya ta biyu cewa aka yi annabi yana tsakiyar sahabbai faja'ahu jibril sai mala'ika jibril ya taho ya zo ta bayan manzon Allah fa na kata fi baharihi kaga na kata shine wa kaza wanda ya zo a wannan riwaya fa na fi sai ya soki bayan annabi wato ya taba annabi kenan alamar yana kiransa fa zahaba bihi ila shajara da annabi ya tashi sai ya bi mala'ika jibril mala'ika jibril sai ya tafi ga wata bishiya wa fiha mithlu wa karai tsairi akan wannan bishiyar akwai wasu wuraren zama da suke kama da gidajen tsuntsaye guda biyu faƙa'ada fi hima. mala'ika jibril ya zauna a kan ɗaya wa ƙa'ada jibril eh, annabi ya zauna a kan ɗaya mala'ika jibril ya zauna fil akhari a ɗayan shi ne sai ya ce sai annabi ya ce fa na sha'at bina sai wannan abin zaman ya haura da mu ya tafi da mu hatta balagatil ufuka har sai da abin ya kai sararin samaniya makuran sama falau basattu yadi ila sama'i laniltuha da na mika hannuna ga sama da na taba da na mika hannuna ga sama da na taba ai ka nan riwayar nan ta tsaya amma a wancan riwaya ta biyu sai annabi ya ce to muna cikin hakan wato sai da suka isa makuran sama shi ne ke nufi da al'ufuqil a'la kaga an je sama ta bakwai ana tafiya da wannan kaga a wannan riwayar ba a kawo cewa annabi ya mala'ika jibril ya nemi izinin shiga sama babu wannan wato tun da suka hau kan wannan abin zaman abin zaman sai ya tafi da su sama suna tafiya da suka je sararin sabaniya. ya ce to fadulliya bi sababin sai aka sako wata igiya daga sama ɗin wa habatan nur sai ga haske ya sauko wato abin nufi an yi wahayi ga mala'ika jibril fawaka a jibrilu mabishiyan alai sai mala'ika Jibril ya faɗi ya suma ji manzon Allah sai annabi ya ce ka annahu hilsun kai ka ce darduman da ake ɗorawa akan dabba ne banda ya tsufa idan akwai darduba da ake ɗorawa akan dabba idan za a hau kamar raƙumi kisa'un rafiqun ala baharul ba'ir saboda yawan zama sai ya zama, zamanto yayi laushi to shine annabi ya kamanta mala'ika jibrilu gaba ɗaya mala'ika jibrilu jikinsa yayi laushi ya suma ya kwanta manzo Allah yake ce fa araftu fadla khashiyatihi ala khashiyati sai na gane tsoron mala'ika jibrilu ga Allah ya fi tsoron da nake ma Allah fa'auha ilayya sai Allah ya min wahayi nima da aka yi min wahayi sai aka min tambaya nabiyan malikan au nabiyan abdan kana son ka zama annabi mai mulki ko kuma annabi mai tsarin rayuwa irin na bawa annabi mai mulki ka kama annabi Suleiman kenan koko kana so ka zama annabi wanda yake rayuwarsa irin na bayi wanda ba shi da wata ɗaukaka ta duniya to mala'ika jibril yana kwance yana sume a wurin zamansa Fa ma a ila jibrilu sai ya min alama min alama da hannu waho mutaji'un yana kwancan sai ke ga, annabi an tawaba yana cewa ka sassaukar da kanka in mala'ika jibril wato ya farfado kenan yake gaya wa annabi sallallahu alaihi wasallam ka zaɓi eh, zama annabi bawa ba wai ka zaɓi zama annabi mai mulki ba kuntu sai na ce la bal nabiyan abdan ni na zaɓi zama annabi amma bawa to in ka lura da wannan labari babu shakka yana karo da wani labari za ka iya ganewa wani labari yake karo da shi labarin alburak asali abinda hadisai ingantattu suka tabbatar annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da ya tafi sama da shi da mala'ika jibrilu dabban da suka hau sunanta alburak to sai ga wani labari da ya zo da bayani gaba ɗaya ma ba a ce wata dabba ba ce illa dai kawai wani abin tafiya ne a kai wanda yake kama da gidan tsuntsu eh, da mala'ika jibrilu da annabi sun hau sun zazzauna abin ya tashi da su kaga ke na zama akwai tukka da warwara wancan hadisi ba ma ɗaya ba ba biyu ba hadisai da dama waɗanda sun tabbatar tafiyar da annabi yayi tafiyar da annabi sallallahu alaihi wasallam yi sama akan wata dabba ce da ake kira al kuma annabi ya siffanta ita wannan dabba tana tana sama da alfadari eh, ta fi jaki ba ta kai alfadari ba annabi ya siffanta wannan dabba to ya tabbata cewa halitta ce amma wannan fa wani abin tafiya ne a kansa wanda kamar za ka iya cewa wata na'ura ce manzo Allah ya hau kai wanda a kanta ne aka yi tafiyar Isra'il da shi to yanzu ya za a yi haɗa Shi ne abin da suke cewa akwai tubka da warwara kenan to amsar da malaman suna suka yi jawabi a nan shi ne, wannan riwayar da muka karanta wannan riwaya wanda ya kawo a littafin nan ƙirƙira ce ba ma cewar tana da rauni ba da za ka kira ta ƙarya ma ba ka yi kuskure ba ba ta inganta daga manzon Allah ba kuma za ka gani a kitabun mawdu'a na ibn jauzi ya saka wannan hadisin kitabun mawdu'a ibn jauzi ya kawo shine hadisin 282 wannan labarin cewa annabi ya hau kan wani abu da shi da mala'ika jibril a saman bishiya abin ya tafi da su sama wannan ba gaskiya bane kuma haka ibn hajar shi ma ya tabbatar labarin bai inganta ba za a gani a fatul bayari a mujallar na bakwai shafin 152 haka na alimamu zaila'i akwai takharijul kashaf da yayi mujallal nabi shafi 264 haka nan muhammad nasiruddin al-albani a littafin silsilatu dha'ifa hadisin 2444 so kusan duk wani malamin hadisi ya ce wannan hadisin ba gaskiya bane to kaga tunda hadisi ba gaskiya bane babu ta inda yake karo da wancan ana magana ne idan an samu labari da ya inganta yake karo da wani labari da ya inganta amma kaga wancan shine abin da ya tabbata duk wanda zai bada labarin tafiyar manzon Allah zai ce annabi yayi tafiyar akan wata dabba da ake kira al-buraq amma in kaji an ce maka akwai wani abin hawa da annabi ya hau to ba gaskiya bane Allah ya samu gadi to sai ya je korafi na takwas Kalu suka ce wannan shine korafi na takwas wato cewa akwai tufka da warwara a cikin labarin al-isra wal mi'raj wa rawaitum kuma kun ruwaito fi hadisi abi harun al-abdi hadisin abu abu harun al-abdi abu harun al-abdi shi ma al-kunyasa ne asalin sunansa umaratu bin juwainin al-basri shi ma malamin basara ne shi ma malamin basara ne kuma tabi'i ne wanda ya ruwaito hadisi daga Abdullah bin Umar Abu Sa'id bin Khudri haka duk waɗannan sahabbai ne ta wancan riwaya ta shi Abu Harun al-Abdi wannan babu shakka gaskiya ne mun karanta ma a baya annahu cewa lokacin da Annabi Muhammad ya shiga sama ta daya sallallahu alaihi wasallam ra'a abahu adama alaihi salam manzon Allah ya ga baban shi annabi Adam lokacin da annabi Muhammad ya shiga sama ta daya sai ya ga annabi Adam alaihi salam ya gan shi aina fi sama'id duniya a sama ta kusa yu'rabu alaihi arwahu zurriyatihi ana ta nuna ma annabi Adam rayukan zuriyarsa ana nuna ma annabi Adam rayukan zuriyarsa wa idza kana ruhu kafirin idan aka nuna ma annabi adam rai na kafiri kala sai annabi adam ya ce ruhun khabithun sai annabi adam ya ce wannan kazamin rai wa rihun khabitha kuma kazamin rai wato in namiji ne haka in mace ce haka ij'alu kitabahu fi sijjin littafin sa a sijjin to wannan wata riwaya ce cikin labaran da ya zo amma dai babu shakka annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga annabi adam a sama ta ɗaya kuma ana nuna ma annabi adam rayukan zuriyarsa waɗannan suna dama waɗancan suna hagu mun karanta wannan hadisin a baya to shi korafin da suke a nan shi ne ƙalu suka ce wala ya juzu wala ya juzu liruhil kafiri baya inganta ga rai na kafiri wa huwa khabisun yana kazami an yi oraja bihi ilafis samai a haura da shi sama wato kafiri baya shiga sama kuma babu shakka Alƙur'ani ma ya tabbatar da wannan to ya za a yi a ce annabi adam yana sama sana kuma ga rayukan kafirai a tare da shi kaga suna ganin kenan wato akwai tuka da warwara to mun riga mun amsa mun gabatar da bayanin jawabi da malaman sunna suka yi akan wannan korafi a darasi na 200 na muke magana akan mushkilolin isra'i na farko bayanin malamin da ake kira al aliyu al-qari malitahin mirqatul mafatih hadisi na 2864 abinda malamai suka ce innan nasamal mar'iyya hiya allati lam yadkhul al-jasad ba'du lam tadkhul al-ajsad ba'du rayukan da ake nuna ma annabi Adam ba a riga an saka su a jikunan mutane ba don haka waɗancan rayukan ba su riga ma sun zo duniya ba tukun to don haka dan an ce suna sama wannan ba abin mamaki ba ne wannan shine amsa da malaman suna suka tabbatar ba shakka gaskiya ne annabi adam yana sama kuma ana nuna masa rayukan zuriyarsa da mumini da kafirai amma rayukan da ake nuna ma annabi adam ba rayuka ne na waɗanda sun riga sun zo duniya ba ai sai mutum ya riga ya zo duniya ake sanin waye kafiri waye musulmi amma babu shakka annabi adam ana nuna mar saboda tuntun Allah ya kaddara waye kafiri waye musulmi ya riga saboda haka annabi adam ya riga ya san su wa hiya makhluqa qabla al-ajsad aqidar ahlus sunna ita ce an riga an halicci rayuka kafin halittan gangan jiki don haka ran mutum ya daɗe da Allah ya halicce shi wa mustaqarruha ajmini adam wa shimalihi ina ne Allah ya tattara rayukan mutane ta damar annabi adam da hagunsa wa qad ulima bima sayasiruna ilayhi kuma Allah ya riga ya sanar da annabi Adam makomar kowane rai annabi Adam ya sani wannan zai tafi aljanna wancan wuta za shi Allah ya kare mu fa qawluhu nasamun nasamu banihi idan aka ce ana nuna ma annabi Adam rayukan zuriyarsa kaga wannan amun ne ya shafi ya shafi duk wata wani rai na dan adam saboda yana daga cikin zuriyar annabi adam alaihi salam amma idan aka ce rayukan kafirai waɗanda sun riga sun zo duniya sun kafirce ma Allah waɗannan ba sa zuwa sama saboda ka waɗancan rayukan dama ba a riga an saka su a jikunan mutane ba bare a ce sun yi laifin don haka waɗancan suna sama babu shakka wannan ya tabbata daga manzon Allah to sai mu je korafi na tara kalu suka ce wa rawaitun kuma kun rawaito annahu ƙala annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce fa ila jibrila da na kalli mala'ika jibrilu fara'aituhu kalhilsil bali sai na gan shi ya zama kamar darduma da ta tsufa darduman da ake zama wanda ake dora a kan dabba wanda ta tsufa ta zama kamar tsumma fa'alimtu fadla ilmihi billahi azza wa jalla sai na gane falalar ilimin mala'ika jibril sanin da yake da shi game da Allah magwaye mai ɗaukaka haka ne ko? to wannan ba shakka ya samu riwaya kashi biyu riwaya guda ta inganta ɗaya ba ta inganta ba hadisin jabir ya inganta hadisin jabir bin abdullah ya inganta ya tabbata cewa a lokacin da Allah ya kai annabi Muhammad sama ta bakwai ba shakka lokacin da Allah ya kai manzon Allah sama ta bakwai da shi da mala'ika Jibrilu da aka kai su da muntaha to a nan Allah ya nuna ma'anar Muhammad ayoyinsa masu girma wanda ta kai ga an nuna mar mala'iku su kansu halittar mala'iku shi ne manzo Allah yake bayani ya ga wasu suna ruku'u wasu a sujuda haka dai kowane da irin nau'in ibadar da yake to shi kansa mala'ika jibrilu sai annabi ya gan shi a asalin surarsa a gurin da yake wato a can sama ɗin kaga Allah ya kai annabi inda mala'ika jibrilu yake mala'ika jibrilu da suka yi tafiya da shi bayan sun tafi sun isa inda kuma kowa ke tsayawa to daga nan Allah tabaraka wa ta'ala ya kai manzonsa ya nuna masa gurare har mala'ika jibrilu sai da annabi ya ganshi shine manzon Allah ya ce to a wannan daren marartu lailata usriya bi bil mala'il a'la al mala'ul a'la sune jama'a mafi daukaka halittun da suka fi kusa da Allah wannan su ake kira al mala'ul a'la mala'iku sai da Allah ya nuna ma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mala'iku da suka ci kusa da Allah da masu ɗaukan al'arshi duka waɗannan Allah ya nuna ma manzonsa wanda shi suna cikin almala'ul a'ala to sai ya ga mala'ika Jibril asalin halittarsa wanda manzon Allah bai taba gani ba da na gani sai annabi ya ce na gan shi kalhilsil bali yanda ka san darduma da ta tsufa wanda an yi ta hawanta saboda ka ba ta da ba za ka ga wani abin sha'awa tare da ita ba kamar ta riga ta mutu haka mala'ika jibrilu annabi ya ganshi. shi bai ga mala'ika jibrilu a siffar wani mai girma mai ƙarfi kawai misali a ce eh, yanzu ka ga wani bafaje kusa da sarki ka ga yana muzurai da sauransu da girma to mala'ika jibrilu da aka gan shi shi ba hakan ba gaba ɗaya ya galabaita babu wani abin sha'awa game da rayuwarsa saboda tsabar tsoron Allah babu maganan girma a tare da shi ko da wasa kaga kenan ba za ka kamanta mulkin Allah da mulkin mutane ba mulkin mutane idan aka ce an je kusa da sarki to ba shakka za ka ga wasu fadawan wani ma ba za ka iya bace ba sai saboda idanun shi muzurai za ka ga yana abin to amma shi Allah in ka je kusa da shi na kusa da shin sun fi kowa tsoron shi su kaga sai zama aka ci. Allah ya samu gane manzon Allah ya tafi almala'ul a'ala jama'a mafi ɗaukaka mafi kusa da Allah Allah ya nuna mishi maimakon annabi ya ga wasu wasu halittu waɗanda suke da ban tsoro da sauran sai manzon Allah ya gansu abin tausayi saboda tsabar tsoron Allah shi yasa annabi ya ce min khashiyatillah saboda tsoron Allah amma anan kaga yace fa'alimtu fadla ilmihi billahi azza wa jalla sai na gane fifikon ilimin mala'ika jibrilu akan ilimina shi da kansa manzan Allah ya faɗi wannan yace sai na gane fifikon sanin mala'ika jibrilu game da Allah fiye da sani ba wannan ya inganta shi za muka ce labarin kashi biyu ne wannan ya inganta shi ne yake sahihul jami'i sagir hadisi da hudu, yana silsilatin sahiha hadisi da 2289 ba shakka annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga mala'ika jibrilu asali a mahallinsa a inda Allah ya aje shi kuma ya gan shi a siffa ta ban tausayi to akwai riwaya ta biyu ita ce riwayar anas da muka karanta din can hadisi da muka karanta kaga wannan bai inganta ba shine hadisin da yake magana annabi ya zauna a wani wurin zama da shi da mala'ika jibrilu um, wannan abin zaman ya tafi sama da su suna cikin tafiya ta sai Allah ya wahayi ga mala'ika jibril mala'ika jibril sai ya suma nan take to nan shi yake shine annabi yake cewa sai na ga mala'ika jibrilu ya zaba kamar tsohuwar darduma ya galabaita to wannan labarin bai inganta ba amma cewa annabi ya ga mala'ika jibrilu a sama wannan alƙur'ani ya tabbatar kuma hadisai ingantattu sun tabbatar illa dai kawai waɗannan labaran dole ne ka gane cewar akwai waɗanda sun inganta akwai waɗanda ba su inganta ba wanda ya inganta ko shine riwaya ta Jabir bin Abdullah ko malamai da dama sun tabbatar hadisin Anas wanda shine muka fara karantawa a yau shine riwaya ta Imran Abu Imran Al-Jawni wanda bata inganta ba za ka gani a ta bayanin al-Imam Munawi na Faidul Qadir mujallar na biyar shafin 220 fi hilharis bin sa'adin al'ibadi ba a fahul jamhur yake cewa da yawa malaman hadisi sun raunana wannan hadisin saboda a isnadinsa akwai malamai da dama waɗanda ba a karɓar hadisinsu don haka hadisin yana silsilatu ba'ifa hadisin 2444 to illa kawai mushkila guda a nan ita ce abinda suke cewa in ka lura da abin da ya rubuta a nan annabi lokacin da ya ga mala'ika jibrilu ya galabaita sai ce fa'alimtu fabula ilmihi billahi azza wa jalla sai na san falalar ilimin mala'ika jibrilu wato annabi ya sani mala'ika jibrilu ya fi shi sanin Allah haka manzon Allah ya faɗa to shin haka ɗin kenan jawabin da malaman sunna suka faɗa shi ne gaskiya ne dalili kuwa abinda malaman sunna suka tabbatar shine kullama kana abdu billahi a'lam duk wanda ya fi wani sanin Allah kana lillahi akhsha wa atqa zaka samu ya fi tsoron Allah duk wanda ya fi sanin Allah zaka samu ya fi tsoron Allah saboda haka yasa babu wanda ya kai annabi Muhammad tsoron Allah dan ya fi mu sanin Allah wanda ya fi ka sanin Allah babu shakka dole ya fi ka tsoron Allah wannan shi ya bambanta musulunci da kafirci kafirci duk sa'ilin da kai ilimi ka gane kafircin ƙarya ne amma musulunci kana ƙara ilimi kana sanin musulunci gaskiya ne kuma wallahi kana ƙara samun ilimi game da Allah to kana daɗa tsoron Allah inda iliminka ka yi shi ne saboda Allah ɗin don haka in ka dubi alkur'ani abin da ya nuna kenan ya kamata mu kiyaye wannan wanda ya fi ka sanin Allah dole ya fi ka tsoron Allah wannan ka'ida ce kuma annabi da kansa shi ya faɗa mana ana a'lamukum billah wa atqakum lahu na fi ku sanin Allah don haka na fi ku tsoron Allah to idan tsakanin mala'ika jibril da annabi Muhammad wa ya fi sanin Allah kai ka sani mala'ika jibril ya fi manzon Allah sanin Allah saboda shi yana tare da Allah yanzu aka aika mala'ika jibrilin ya zo da anai Muhammad wajen Allah. To kaga ai saninsu da Allah ba ɗaya ba ne, yanzu ne annabi yake ganin abin da bai taɓa gani ba. Amma mala'ika jibrilun ya daɗe da sani, kuma abin da Alƙur'ani ya faɗa kamar misali a Suratu Fatir, aya ta 28, Inna ma yakhshallaha min ibadihi al'ulama'u masana daga cikin bayan Allah suke tsoron Allah to waye wanda ya fi mala'ika jibiru sanin Allah kuma ka dubi suratul hashiri aya ta 21 لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدئا من خشية الله شيسا annabi da ya ga mala'ika jibril ya gan shi ya galabaita saboda me Allah ya ba mu misali da dutse da dutse za a saukai mai da alƙur'ani Allah ya ce da ya tsatsage wa tilkal amsalu nadribu halin nas la'allahum yatafakkarun al-imam al-munawi da yake sharhi a littafin faidul kadir yace hu bihi li ru'yatihi lasiqan bima laqiya bihi annabi ya kamanta mala'ika jibril saboda mala'ika jibrilu yana ƙasa saboda tsabar bajewa a ƙasa ɗin kai ka ɗauka ma ya kai kamar darduma ya narke saboda tsaban tsoron Allah maimakon ka ga mala'ika a zaune a kan kujera ko a'a mala'ika jure yana ƙasa warwas sannan kuma ya narke ya zama tamfar darduma babu kima min haibatillah saboda tsaban tsoron Allah wa shiddati faraqihi minhu saboda tsananin hattara da yake game da Allah shine al-imam munawi yace tilkal khashiya wannan tsoron na mala'ika jibrilu allati talabasa biha hiya allati turqihi fi madarij at-tabjili wannan tsoron na Allah shi yasa mala'ika jibril ya samu daraja sama da sauran mala'iku shi Allah gwargwadon tsoronka gwargwadon girmama shi da kake gwargwadon darajar da kake da shi a wurinsa duk sa'ilin da ka zama fandararre mai taurin kai daɗa nisantar Allah kake sai ka nuna kai ba kowa ba ne. to lokacin da kake kusantar Allah to idan kuwa akwai wanda zai zama ya kusa da Allah mala'ika jibrilu ne to idan ko za a kwatanta tsoron Allah mala'ika Jibril kaga shine annabi ya ce to in kana neman dagawa dagawa mutum idan yana da daraja za ka ganshi a babban kujera ko yayi babban nadi irin nasara ko da yana mutsurai to mala'ika jibrilu shi ya faɗi warwas yanda ka san darduma sai ma ka duba da kyau zaka gane shi to wannan shi yasa Allah ya bashi daraja a cikin alqur'ani ya kira shi ar-rasulul karim mala'ika jibril Ziku, watan inda zil inda makin yana da kima a wurin mai al'arshi a wurin Allah al-imam an ya ce wa ala qadri khawfil abdi minar rabbi ba mala'ika jibril kaɗai ba gwargwadon tsoron da kake ma Allah ya kunu kurbuhu gwargwadon kusantarka ga Allah gwargwadon tsoronka ga Allah gwargwadon kusantarka ga Allah saboda ka sa aka samu malamai kamar al'imamu zamakshari wanda yake cewa ashe mala'iku su ma mukallafu na an ɗora musu wasu ayyuka kar ka ɗauka mu mutane ne kaɗai ka ɗora mana ayyuka bambancinmu da su mu idan mun yi akwai ladar da Allah zai ba mu su ko ibadar Allah ya ɗora halittansu ne a kai saboda haka ta gefen tsoron Allah da mu da mala'iku daraja guda ne mala'iku na tsoron Allah yadda ya zama dole mu ji tsoron Allah haka su ma mala'iku suke kallafu na mu mudaru na al'amri wannan hai ana ce musu ku yi ana cewa kar ku yi walwa'ad walwa'i ka sa'irin mukallafin saboda haka mala'iku rayuwarsu bainal khawfi war raja'i kullum suna tsoron suna tsakanin tsoron Allah da fatan tsira saboda haka shi mala'ika bai sakankance akan ya tsira ba to amma kamar akwai malaman da suke ganin wannan baya nuna cewar har yanzu mala'ika jibril ya fi annabi muhammad tsoron Allah Eh, suna ganin farkon al'amari ne mala'ika jibril ya fi su kamar misali al'imamu suyuti akwai littafin da yake da shi wanda ya rubuta a kan mala'iku ina ga kusan shi ne littafi na farko da aka rubuta game da mala'iku kawai ana ce mar kitabul haba'iki fi akhbarin mala'iki a shafin 206 al'imamu suyuti ya ce hadal hadis wa illam najidhu ala zahirihi wa yajibu alaina as-sa'i fi ta'wilihi tawilin da malamai suke ma wannan hadisin suna cewa fi annabi sallallahu alaihi wasallam yana da daraja sama da ta mala'ika jibrilu duk da wannan kalmar da manzon Allah ya faɗa fa'alim fadla ilmihi billahi azza wa jalla wannan shine kalma annabi ya ce na san wato sai na gane fifikon ilimin mala'ika jibrilu game da Allah Eh, a wata riwaya ke cewa tsoron mala'ika jibrilu ya funawa game da Allah to abin da malamai suke cewa a farkon al'amari ne amma daga baya fa sai zama manzon Allah darajarsa ta wajen tsoron Allah ya kunna mala'ika jibrilu illa dai tawili ne ake yi yace fa innahu yustadallu bihi li tafdil jibril al sahaba wa awliya al bashar darura saboda idan aka ce mala'ika jibrilu ya fi annabi tsoron Allah to kaga kenan mala'ika jibrilu ya fi sahabban annabi Muhammad ya fi waliyan Allah ya fi manyan mutane salihai to alhali kuma wata muhawara ce dama tsakanin malamai wai shin tsakanin mala'ika da ɗan adam waye fi tsoron Allah waye fi kusa da Allah to shine shi abin da ibn taymiya yake cewa in dai a nan duniyar ne to darajar mala'ika tana gaba da ta ɗan adam saboda gaba ɗaya bai sabon Allah abinda Allah ya tabbatar mana laya a sunan Allah ma amarahu amma idan aka tashi a ranar tashin kiyama fa waliyan Allah suna gaba da mala'iku saboda me mala'iku masu hidimar ‘yan adam ne a gidan aljanna su kaga kenan a lahira ɗan adam yana gaba da mala'ika amma a duniya mala'ika yana gaba da ɗan adam saboda shi gaba ɗaya bai saba ma Allah subhanahu wa ta'ala to amma akwai malaman da su suke gani kamar al-Imam Suyuti din yana cewa su suna da fahimtar daga baya annabi ya fi mala'ika Jibrilu tsoron Allah subhanahu wa ta'ala ala kulli halin babu shakka wannan ba mushila bace wanda take nuna akwai tuka da warwara ta wajen labarin Isra'ila aka samu to sai mu je korafi na goma kalu suka ce wa rawaitum kuma kun ruwaito annahu lamma radda lamma lamma rudda min 50 salatan ila 5 salawatin lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya tafi sama ta bakwai ya tafi Allah ya bashi sallah sai ya dawo ya samu annabi Musa faraja ila Musa ya komo ya tarar da annabi Musa amarahu amarahu bin rojo ila rabbihi amarahu sai aka yi kuskure amaruhu amarahu bin rojo ila rabbihi annabi Musa ya masa umarni ya koma ga Allah faƙala sai annabi Muhammad ya ce inni raja'tu ila rabbi hatta istahayaitu na yi ta komawa ga Allah har na ji kunya saboda farko an ba da sallolin guda hamsin annabi ya koma a rage shi sa ya ce ila hamsi salawatin sai da sallolin suka dawo su biyar to shine sai suke cewa wa fi hadisi sharikin an anasin akwai hadisin sharik akwai hadisin sharik wanda ya rawaito daga anas bin malik faraja ila rabbihi duk da haka a wannan riwayar an ce annabi ya koma ga Allah fa qala sai ya ce ya rabbi ya Allah inna ummati bi'afun lalle al'ummata tana da rauni kaga kenan ya dada komawa kamar da annabi Musa ya masa umarni bayan ma sallar ta dawo guda biyar ana ragewa daga hamsin ta dawo biyar sai da ya sake komawa ga Allah ya ce ya Allah al'ummata tana da rauni saboda ka amin sauki faƙala sai shi kuma Allah ya ce ma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam innahu la yubaddilu alqawlu ladayya ba a canza magana a gabana hiya kama kutibat alaika sallolin nan biyar suna nan yanda aka wajabta maka fi ummil kitabi wanda shine yake rubuta a lauhin mahfuz wato ba za mu rage ba kaga bayan an mai da sallah guda biyar annabi ya koma ga Allah sai Allah ya ce a'a babu canji wanda shi yake rubuta a lauhin mahfuz sai dai walaka bi kulli hasanatin ashru amsalha kowace sallah ɗaya a cikin biyar din nan tana da lada ninki goma saboda ka in ka hada salloli guda biyar na yini hiya hamsuna mutum idan ya yi salloli guda biyar ya samu kamar ya yi sallah hamsin ne a rana wanda shi ne yake ciki fi ummil kitabi yake cikin lauyin mafo a rubuce a lauyin mafo salloli guda hamsin wahiya hamsin alaika amma na rage su sun zama biyar gare ka to akwai wannan hadisin shi ne suke cewa ƙalu suka ce Fafiha, ha zainul hadisai waɗannan hadisai kashi biyu kada an samu ikhtilafin sabani an samu tukka da warwara dalili kuwa fi ahadihima ɗaya daga cikin riwayoyin annahu lam yarji ila rabbih bai koma ga Allah ba da aka mai da sallolin guda biyar da yazo ya samu annabi Musa annabi Musa ya ce ka sake koma ka roki Allah a rage annabi Muhammad bai koma ba riwayar da tafi inganci kenan wannan riwayar ita ce ta inganta wa fi ahadihima a ɗaya riwayar fa annahu raja'a duk da cewar an mai da sallolin guda biyar sai da annabi ya koma ga Allah to kaga anan an samu tubka da warwara wato asali bai maka hadisin gaba ɗayan shi ba shi wannan hadisin wannan riwaya da yake magana akai riwaya ta sharik an anasin riwayar sharik an anasin ayin ka lura hadisin muka fara magana akai riwayar abu imran aljauni an anasin waɗanda suka ruwaito hadisin isra'i daga anas bin malik tabi'ai suna nan daban-daban to a riwaya ta sharik da ya ruwaito game da hadisin anas bin malik wanda riwaya tana kitabu tauhid na ibnu kuzaima yana mujallar nabi shafi na 521 shafi na 521 alhamdulillah wato asali hadisin yanda aka ruwaito daga anas bin malik wannan riwaya ce ta sharik tabi'i almajirin anas bin malik wanda zaka gani a kitabu tauhid na ibn kuzaima ba shakka hadisin bai inganta daga manzon Allah ba kuma hadisin yana cike da abubuwa marasa kyau to dalilin haka ya sa suka ba da misali da wannan hadisin saboda yana karo da riwayoyi da aka samu ingantattu daga Anas bin Malik wannan riwaya ta Sharik riwaya ce da malamai sun yi korafi a kanta da dama kuma wannan riwaya tana sahihul Bukhari kansa al-Imam Bukhari ya kawo hadisin ba shakka wanda yana daga cikin dalilai kamar misali ta bayanin Ibnu Hazmi idan ma akwai wani hadisi a sahih bukhari wanda bai inganta ba to wannan hadisin guda ne wannan hadisin dama hadisai guda biyu ne to wannan yana daga cikin su amma duk da haka malaman hadisi suna cewa hatta shi din hadisin ya inganta zuwa ga shi sharik amma shi shariku din shine wanda ya ya zamanto magana sam ta zama akwai kurakurai hadisin yana da tsawo kuma babu shakka yana sahihul bukhari ka gan shi babu qaulihi wa kallama Allah Musa taklima sahihul bukhari shine hadisin 7517 yana yana kitabul iman na ibnu manda hadisin 712 yana kitabul asma'i was sifat na limamul baihaqi hadisin 930 amma la shakka duk malaman hadisi kuma duk malaman suna sun tabbatar wannan hadisin bai inganta daga manzon Allah ba don haka za ka ga malamai da suka yi ta korafi a kai ah, kamar misali akwai al-imam umar bin ali ibn mulakin wanda malamin hadisi ne ya rasu a hijira ta 804 shekarunsa 643 yana cikin waɗanda suka yi sharhin sahihul bukhari Littafinsa ana kiransa a tawbih li jami sahih yana sharhi game da wannan hadisin riwaya ta Imam Bukhari din wanda ya kawo ta a babin da yake magana kan wa kallama Musa ta taklima yana mujallan 33 shafi na 467 yace thumma innal qissata bi tuliha inma hiya hikaya labari ne wanda aka ce Anas ya bayar amma kuma ko a hadisin ba a ce anas ya ce annabi ne ya faɗa ba wa imami riwayati sharikin sharik bin abdullahi bin abi namir wanda shine sunansa fa innahu kasir tafarrud bi manakir al alfadi shi wannan almajirin anas bin malik wanda tabi'i ne sharik kuma malamin al-imamu malik ne al-imamu malik yayi karatu a wurinsa malamin madina ne amma ba shakka malaman hadisi suna aibanta shi saboda riwayarsa tana dauke da abubuwan da su inganta ba to in ka dubi bayanin fathul eh, ibnu hajar a littafin fathul bari mujallar na goma sha uku shafin ɗari hudu tamanin da takwas shi ma haka ya tabbatar ya dauko bayanin al-imam al-khattabi bi annahu kana fil manami abinda ma labarin ya nuna annabi yana bacci akai yi wannan tafiyar isra'i saboda ka kaga ya zama mafarki kenan bi annal qissa bi tuliha inna ma hiya hikaya yanda labarin yazo yanda hadisin yazo a matsayin labari ne wanda Anas yake bayarwa lam ya'zuha ila nabi Anas bai ce annabi ya ce ba Anas ya karanta da hadisai da dama game da tafiyar manzon Allah sama ba shakka mun karanta ma a littafin nan akwai riwayoyin da shi da kansa ya ruwaito daga manzon Allah akwai riwayoyin da ya ba da labari game da wasu sahabban manzon Allah to amma a wannan hadisin da ake misali da shi riwaya ta sharik almajirinsa ana kiransa shariku bin abdullah bin abi namir shi wannan riwayar a riwayar a wannan riwayar anas bai ce annabi ya ce ba illa kawai an anas yake ba da labarin manzon Allah falam kurfi, fihi hadhihi al shania wanda sai shi anas labarin da ya bayar ba a samu miyagun kalmomi ba amma almajirin nasa da ya tashi ba da labarin isra'i sai zamanto labarin nashi yana ɗauke da abubuwan da sun saba ma asali hadisai da suka zo da bayani ingantacce game da tafiyar manzon Allah sararin samaniya kaga al-imam an-nawawi shi ma yayi magana akai yana sharh sahih muslim mujallal nabi shafi na 209 al-imam an-nawawi yace wa qad jaa fi riwayati sharik ibn abdullah ibn abi namir al-madani wani malamin madina ne tabi'i ne fi hadha al-hadith fi al-kitabi al-imam nawawi yace a riwayar da shi wannan sharik ya bayar game da Anas awhamun ankaraha alaihil ulama an samu kurakurai da dama a cikin labari wanda sun saba ma asali labarai da suka inganta game da tafiyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zuwa sama al-imamu muslim yayi matashiya akai saboda kai sa al-imamu muslim bai kawo hadisin ba sai al-imamu bukhari al-imamu muslim yake cewa faqaddama wa akhara wa zada wa naqasa wannan almajirin Anas din Sharif bin Abdullah ya zama a labarin da yake bayarwa game da Anas shi kadai banda sauran almajiran Anas sai zama a labarin shi akwai ƙari akwai ragi akwai abubuwan da babu su a cikin hadisai da aka samu hakanan ibn qayyim jawziya a littafin zadul ma'ad shi ma a farkon mujallad yana shafi na 97 ibn qayyim jawziya yace hadisin shariku labarin da ya bayar daga Anas anna zalika kana qabla an yuha ilai fa hadha bima udda min aglat sharik as-samaniya malamai sun kirga kuskure da aka samu ta wannan riwayar guda takwas kurakurai guda takwas waɗanda sun saba ma riwayoyi da suka inganta game da tafiyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zuwa sama kuma waɗannan kurakurai guda takwas a labarin mutum ɗaya saboda haka labarin gaba ɗaya zama ba a karɓar shi na ɗaya abinda labarin ya nuna annahu zakara annallaha azza wa jalla a ata nabiyahu al a labarin da ya bayar game da Anas shi Shariku bin Abdullah ya ce Allah ya ba mu annabi alkausara ko ba shakka gaskiya ne Allah ya ba ma annabi Muhammad alkautar wanda shine inna kal kalkautar babu shakka ya samu hadisai ingantattu ko mun karanta a baya hadisai na Isra'i da al-Mi'raj yana daga cikin kyautar da Allah ya yi wa manzonsa Allah ya ba mu annabi alkausara to amma a hadisin sharik wanda ya saba ma riwayoyi da suka inganta sai ya ce alkautaran nan fi sama'i duniya tana sama ta ɗaya alhali duk riwayar da aka samu daga manzon Allah sahabban da suka ruwaito hadisai game da al-isra'u wal mi'raj duk riwayar da suka ruwaito ta nusu ala anna sidratal muntaha fi sama'i sabi'a saboda ai alkautar wani kogi ne wanda yake bubbugowa daga sidratul muntaha sidratul muntaha kun fa tana sama ta bakwai wanda shine abin da alqur'ani mai tabbatar to kaga wannan labarin sai zamanto ya zo akasin labarai da suka inganta game da tafiyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan shine kuskure na farko yace alkausara tana sama ta daya sai kuskure na biyu yace sidratul muntaha tana sama ta ɗaya to kaga kenan waɗannan sun saba ma abin da hadisai ingantattu suka tabbatar domin da aljanna da sidratul muntaha duk suna sama ta bakwai shi sa Allah madaukake ya ce inda ha jannatul ma'awa to da an ce inda ha jannatul ma'awa ai kaga aljanna ba a sama ta ɗaya bane Wahuwa huwa fi sama'i sabi'a wal jannatu fi sama'i sabi'a fal haqiqa innal kawsara naharun min anharil janna wanda abinda hadisai suka nuna alkausar yana daga cikin ƙoramu da suke bubbugowa daga gidan aljanna to waɗannan ƙoramu waɗannan rafuka suna bubbugowa daga ƙarƙashin sidiratul muntaha rafin muntaha kuma tana ina tana sama ta bakwai to amma hadisin sa sai yake sama ta daya kaga nan ya gwada cewa hadisin yana karo da labarai da suka inganta daga manzon Allah saboda kai zama shirme na uku waɗannan wa abubuwa guda takwas wanda ibn qayyim jawziya ya kirga kurakurai guda takwas da aka samu ta hadisin shariku bin abdullah almajirin anas bin malik labarin da ya bayar game da isra'i kuskure na uku shine nasabud dunuyi wa tadalli lillahi azza wa jalla wato labarin yanda ya zo ba shi da daɗin ji domin abin da yake faɗa shi ne asali ma farkon labari wanda sai yake cewa hatta ja a bihi sidratul muntaha lokacin da mala'ika jibril ya je da annabi muhammad suka isa ga sidratul muntaha a labarin kenan yace Danal jabbaru rabbul rabbul arshi sai Allah ya matso Allah mabuwayi mai ɗaukaka sai ya matso fatadalla sai ya sauko hatta kana ma'ahu ƙaba ƙausai ne sai da ya zamanto kusa da annabi Muhammad. Au adina fa'auha Allahu ilaihi ma'auha sai Allah ya wahayi ga annabi Muhammad abin da ya wahayi fa auha ilaihi fi ma auha 50 salatan ala ummatihi sai ya ma annabi wahayin salloli guda 50 ga al'umarsa thumma hubita bihi hatta balaga Musa sai aka saukar da annabi Muhammad daga sama ta bakwai daga sidratul muntaha da ya taho sai ya zo sama ta shida sai ya hadu da annabi Musa fahtabasahu Musa sai annabi Musa ya tsare shi faƙala sai ce ya muhammad ma za a hida ilaika rabbuka shin menene yake tsakaninka da Allah wani abu aka baka ƙala sai ce a hida ilayya hamsina salatan an bani salloli guda hamsin ala ummati ga al'ummata kulle yawmin wa laila tsakanin kowane yini da dare ƙala sai Musa ya ce inna ummataka la tastati'u zalika al'umma ba za su iya ba irji ka koma ga Allah fal yukaffif alayka rabbuka wa anhum ka roƙi Allah ya sassauta maka da al'ummarka shine sai annabi ya ce faltafattu ila jibril sai na waiga na kalli mala'ika jibril ka annahu yastashiruhu fi zalika faltafata kai sai ya waiga ya kalli mala'ika Jibril. kamar yana neman shawaran mala'ika Jibril. fa share ilaihi jibril sai mala'ika jibril ya ce eh kware kuwa ai abinda annabi Musa ya faɗa maka haka ne na'am in shi ita in kaga za ka iya komawa ga Allah ka roƙe shi rage to babu laifi fa'ala bihi jibril ya ina so in koma saboda ka sai mala'ika jibril ya sake ɗaukan annabi muhammad aka koma sama ta bakwai hatta utiya bihi jabbar har dai aka je aka samu Allah wa huwa makanahu Allah yana gurin kaje da kalmar ta zo to waɗannan kalmomi ba su da kyau waɗannan kalmomi ba su da kyau saboda an samar ma Allah mahalli Allah ya samu gane faƙala lokacin da aka tafi ga Allah sai annabi Muhammad ya ce ya rabbi ya Allah wa waɗannan salloli khaffif ka sassauta min fa inna ummati la tastati'u hadha al'ummata ba za su iya ba fa wada'a anhu ashara salawatin sai Allah ya rage masalloli guda goma falam ya zali yuraddiduhu Musa ila rabbi saboda ka in ya dawo annabi Musa ya ce ka koma ya koma in ya dawo annabi Musa ya ce ka koma hatta sarat ila khamsi salawati sai da sallolai hamsin suka dawo sallah guda biyar da aka zo sallah biyar sun mahtabasahu inda alhamisa faƙala da ya dawo zai wuce sai annabi musa ce ya muhammad Ƙaduwar wallahi rawatu bani isra'ila ala adna min hadhihi al-khamsi nayi gwagwarma da bani isra'ila na ne musu sallar sallan da bata kai biyar ba fa dayya'uhu suka lalata sallah suka yi watsi da ita wa taraku aka wai gari ba sa sallah wa ummatuka abu afu ajsadan jikin mutanen da nayi rayuwa da su ya fi jikin al'ummar ka karfi wato al'ummar ka ta fi rauni Eh, ta jiki wa kuluban da zuciya wa absaran da gani wa asma'an da ji wato kenan al'ummar annabi Musa ta fi ƙarfin halitta akan al'ummar annabi Muhammad saboda ka sai annabi Musa yace farje ka sake komawa fal yukhaffif anka rabbuka Allah ya sassauta salloli biyar din sun yi yawa kullu zalika yaltafitu ila jibril duk sa'ilin da annabi Musa ya ba mu annabi Muhammad shawara sani Muhammad ya kalli mala'ika Jibril yana neman shawararsa liyushira alai fala ya karahu zalika Jibril kuma duk waɗannan lokuta mala'ika Jibril bai taɓa ƙi ba ya ce to tun da an baka shawara mu je farafahu an mala'ika Jibril sai sake ɗaukar annabi Muhammad inda alhamisa kaga bayan ma karo na biyar fa kenan wanda nan ne ya zama yana karo da asalin riwayoyi da suka inganta don ruwayoyi da suka inganta bayan annabi sallah ta zama guda biyar bai sake koma wurin Allah ba amma a wannan riwayar da yake bata inganta ba bayan sallar ta zama guda biyar annabi Musa ya gaya ma annabi Muhammad ka koma sai da ya sake komawa to da ya koma sai ya ce ya rabbi inna ummati bu'afa al'umma ta masu rauni ne bi'afun ajsaduhum jikunan su da rauni wa qulubuhum zukatan su ma akwai rauni absaruhum idanuwan su ma da rauni asma'uhum jin su ma da rauni fa khaffif anna Allah ka sassauta mana sallolin nan daga biyar a rage fa qala jabbar shine sai Allah ya ya Muhammad sai annabi ya ce labbaika wa sa'daika fa qala sai Allah ya ce innahu la yubaddalu alqawlu ladayya ba a canza magana a gabata ba a canza magana a gabana ba na ce ma biyar ba wahiya hamsin alaika sallolin nan guda biyar ne suna nan yanda na baka a wancan karo saboda ka sai ya dawo ga annabi Musa ai kaga kenan da ya koma wannan karo Allah bai rage ba biyar din nan dai aka ce ba za a canza ba da ya dawo zai wuce annabi Musa sai annabi Musa ya ce kai falta ina labari fa kala sai manzo Allah ya ce khaffafa anna to ya mana sauƙi in ji manzon Allah amma saukin ba ta yawan sallolin ba a atana bi kulli hasanatin asharata amsaliha duk wata sallah guda tana da lada goma kaga salloli guda biyar lada hamsin kad wallahi rawattu bani isra'ila ala adna min zalika nan Musa ya ce a'a ai na faɗa maka ni fa banu isra'ila na nemi su yi abin da bai kai hakan ba fatara kuhu sallar ma gaba ɗaya suka daina yi farji ka sake komawa in ji annabi Musa bayan annabi Muhammad ya jefa a wannan karon Allah bai rage din ba kuma ya Allah ya gaya masa la yubaddalu alqawlu ladayya ba za a canza magana a gabata ba to sai annabi Musa ya ce sake komawa fal yukhaffif anka aiban ya sake rage ma shine sai manzo Allah ya ce qad wallahi istahayaitu min rabbi ni dai kan wallahi a yanzu ina jin kunyar Allah mimma aktalifu ilaihi ta yanda nake yawan komawa gare shi to da ya faɗa ma annabi Musa haka shine sai annabi Musa ya ce to fa bismillah sai ka sauka bismillah annabi Musa ya ce wato da sunan Allah ka sauka ka koma ƙasa ka isar isarwa al'umma ka wannan sako to shine sai Anas ya ce fastai qaba sai manzon Allah ya farka wa huwa fil masjidil haram yana masallaci mai alfarma wannan shine karshen riwaya ta sharik to babu shakka in ka lura da wannan riwayar tana dauke da almanakir kamar yadda ibnu qayyim jawziya ya kirga guda takwas wanda malaman sunna suke sukan wannan hadisin saboda haka yasa ba a riko da wannan hadisin ai daga cikin abin da ya faɗa mala'ika jibril ya tafi da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam sama ta bakwai an tafi da muntaha sai ya ce dana liljabari dana ya kusanci Allah rabbil izzati fatadalla sai Allah ya sauko hatta kana minhu baƙausai ne a adana sai da Allah ya zama yana kusa da manzon Allah wannan kalma babu shakka kalma ce mara kyau malaman sunna suka ce shine kuskure na uku nasabu dunuwi a danganta kusantar Allah ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wannan babu shakka ya saba makarantarwar sunna gaba ɗayanta ya saba makarantarwar sunna domin abinda karkab malaman sunna suke faɗa Shi ne ƙa'idar da Allah da kansa ya faɗa mana a ta shura aya goma sha ɗaya laisa ka mislihi shay'un babu abin da yake kama da Allah to idan ko babu abin da yake kama da Allah ta ina za a kamanta kusantar manzon Allah ga Allah eh, subhanahu wa ta'ala kusanta na zati kusanta na zati sannan kuma da inda Allah ke cewa a suratun nahli afaman yakhluqu kamar la ya yakhluqu shin wanda ya yi halitta yana zama kamar wanda bai yi halitta ba kaga Allah yana nuna shi zatinsa ba irin zatinmu ba ne. zatin Allah ba irin namu bane shi yasa a suratul ikhlas Allah yake cewa walam ya kullahu kufuwan ahadu babu wani abin da zaka kamanta shi da Allah subhanahu ta'ala don haka a ce annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya kusanci Allah tabaraka ta'ala yana daga cikin manakir na riwaya ta Sharik bin Abdullah wanda aka samu kuma zaka ga malaman suna suna ta magana akai wanda babu shakka wannan ba daidai bane abu na hudu shine annabi sallallahu alaihi wasallam ya sake komawa bayan karo na biyar baadal khamsi bayan an mai da salloli sun koma biyar ya sake komawa ga Allah ya ce yana neman sauki ba za ka taɓa samun wata riwaya daga manzon Allah tunda sahabbai sun rawaito hadisin Isra'i suna da yawa babu wata riwaya da aka ce bayan Allah ya mai da salloli guda biyar ga annabi Muhammad manzo Allah ya sake komawa yana neman sauki babu wannan riwaya ta inganta babu ita saboda haka wannan sai ya zama shi ma yana daga cikin kurakurai da aka samu ta riwayar sharik bin abdullah sannan kuskuren da aka samu wanda yake na biyar cewa annabi ya farka kaga yana nuna mai asali tafiyar isra'i an yi ta ne a cikin mai a mafarki don ƙarshen hadisin abin da ya nuna kenan annabi sai ya farka sai ya ga kansa a masallacin ka'aba ثم استيقظت يعني بعد رجوعه بعد رجوعه من المعراج وهذه الرواية وأن الرواية أكن شوار النبي فركا kaga yana gwada cewar an yi mi'raji a mafarki wannan ya saba ma gaba ɗaya aqidar ahlus sunnati wal jama'a aqidar ahlus sunna ita ce tafiyar isra'i na manzon Allah ba a mafarki manzon Allah ya ba manzon Allah idanunsa biyu sannan kuma yana cike da hankalinsa aka yi wannan tafiya illa dai tafiyar an yi ta daga bayan sallar isha'i zuwa sallar asuba daga tsakanin bayan sallar isha'i zuwa ketowar alfijir wannan tafiyar da annabi ya yi duk tafiyar gaba ɗaya nisanta da tafiyar da dawowa haka ya faru amma annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi ta ne ba a mafarki ba wannan shine qawlu aktsari ahlus sunnati wal jamaa galibin ahlus sunna akan wannan suke inna isra'ahu wa mi'rajahu ba ma mi'raji ba hatta isra'i isra'i shine tafiyar manzon Allah daga makka zuwa qudus mi'raji kuwa tafiyar annabi daga qudus zuwa sama dukkan su babu wanda annabi ya a cikin mafarki la manaman كما نص عليه الإمام الطهاوي إن كذب zaka ga bayanin al'imamu imam Tahawi game da matsayin ahalus sunna dangane da tafiyar Isra'i ba mafarki ba ne. annabi ya yi ta idanunsa biyu an yi da cikinsa ba a mafarki ba na shida al-mu'tamad fi tahdid amakin al-anbiya ta inda zaka gane kuskure ta riwayar shi sharik shine ta wajen haduwar da annabi yayi da annabawa a sama a riwaya ta sharik san tana da tsawo ba za mu karanta ta ba kuma bata inganta ba don haka ba ma'anar karatunta amma ita ce kaɗai za ka samu riwayar da take bambanta wurin zaman annabawa galib duk sauran riwayoyi da aka samu na tafiyar manzon Allah al-mu'tamad fi tadid amakin al-anbiya min as-samawati zaka ga an ce zaka ga an ce annabi ya hadu da annabi Adam a sama ta daya annabi sallallahu alaihi wasallam ya hadu da annabi yahya annabi isa a sama ta biyu a sama ta uku annabi ya hadu da wa annabi yusuf a sama ta hudu annabi ya, eh, annabi idris haka ana tafiya misali to amma inda zaka dauko riwaya ta sharik zaka ga sabanin haka to tana aka samu kuskure na shida kuskure na bakwai annahu yusbitu anna al-mi'raj kana qabla al-bi'sa aslan hadisin ma abin da ya nuna wai irajin da annabi yayi kafin ma Allah ya ba mu annabi Muhammad annabci ne gaba ɗaya a wannan riwaya wato lokacin da aka tafi da annabi wannan tafiyar ta sama manzon Allah bai ma zama annabin Allah ba sai da aka yi wannan tafiyar da shi shine Allah ya wahayi ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ah, shi yasa aka samu wannan kalma ta wahayi da ta zo a suratul najm wato kana qablal bisati aslan wa hadha dan abinda Kab malaman sunna suka faɗa aqidar ahlus sunna saboda riwayoyi da aka samu asali mi'raj tafiyar mi'raj annabi yayi ta ne kafin hijira bayan annabi sallallahu alaihi wasallam ya samu shekaru da dama a garin makka ya wuce shekara goma a garin makka an ce ya kai shekara goma sha uku akwai riwaya da take nuna watanni kaɗai suka rage wa manzon Allah ya hijira ya dawo Madina sannan sai Allah ya Isra'i da shi saboda kai sa lokacin da manzon Allah ya hijira ya dawo Madina sai aka turo mala'ika Jibrilu ya karantar da lokutan sallah practical amma a lokacin da annabi yake Makka ya riga ya sako da sakon sallolin lokutan sallolin fa sai da manzon Allah ya hijira kafin mala'ika Jibrilu ya zo to akwai waɗannan bayanai kaga ya gwada cewar isra'i ya auku ne ƙablal hijira ba ƙablal biisati ba an yi isra'i kafin hijiran manzon Allah ba wai an yi isra'i kafin Allah ya ba mu annabi Muhammad annabci ba wannan babu shakka babu inda za ka samu na hujja ta dalilai da aka samu ta riwayoyin hadisin al-isra wal miraj sai na takwas wanda shi ne na ƙarshe kuskure da aka samu wanda ibnu qayyim jawziya ya faɗa yake cewa hadisatu shaqqi sadri kanat qabla al-isra'i ai an tsaga kirjin annabi sallallahu alaihi wasallam kafin wannan tafiya ta mi'raj kafin wannan tafiyar ta mi'raj kuma in ba mu manta ba ai mun karanta akan cewar an tsaga kirjin manzon Allah lokuta biyu ne na ɗaya yana yaro wanda hadisai sun inganta a kai na biyu kafin a yi wannan tafiya tare da manzon Allah mala'ika jibril ya zo aka tsaga kirjin annabi sallallahu alaihi wasallam to idan ka dubi littafan sunna za ka ga masana hadisi da manyan malaman tauhidi suna inkarin wannan riwaya ta sharik wanda shine suke cewa ai ta zo da tukka da warwara to riwayar gaba ɗayanta bata inganta ba duk wani malamin hadisi zai ce maka wannan riwayar ba gaskiya bace al-imamu zahabi da yake magana game da sharif bin abdullah shi wannan almajirin anas bin malik a littafin tarihul islam tarihul islam yana tarjama ta sharif yana mujallar na uku shafin 892 ya ce gairuhu ausaku minhu wa asbatu wa huwa rawi hadisin mi'raji wan farada fihi bi alfadin gariba ya ce kuɗin nan yana da rauni ta wajen hadisi idan aka samu ya ruwaito hadisi ana duba in wani ya ruwaito hadisi to ba za a ɗauki nashi ba ba za a ɗauki nashi ba saboda bai samu shaidar kware a wajen malamai ba za ka samu duk hadisin da ya kawo to akwai ƙari wanda ba gaskiya ba ne ya ce misalin ƙarin da yake cewa danar jabbaru lokacin da annabi ya tafi sama wai Allah ya matso kusa da annabi Muhammad babu shakka wannan ba gaskiya ba ne haka za ka ga Abdul Haqqi wanda shi ma malamin hadisi ne shekararsa 865 rabuwansa da duniya wanda ya littafin da ake kira aljam'u bainas sahihain aljam'u bainas sahihai zaka ga abin da yake fada a littafin sa wanda ibnu hajar ya kawo yana cikin fathul bari a mujallar na goma sha uku shafin ɗari hudu tamanin da hudu ya ce za da fi sharikan ya'ani sharik ziyadatan majhula riwayar da sharik ya kawo daga anas ita ce aka samu ƙare-ƙare a tafiyar manzon Allah ƙare-ƙaren da ba su inganta ba bi alfazin gairi ma'arufa ya kawo lafuzzan da ba su dace ba ba a san su ba ta riwayoyi da aka samu na hadisin al-isra' Ya ce wa ƙadarwal isra'a jama'atu minal al huffazi ai waɗanda suka ruwaito isra'in annabi Muhammad babu shakka suna da yawa kuma hatta Anas ɗin sahabin annabi Muhammad almajiransa da suka ruwaito labaran da ya faɗa gaba ɗayansu babu wanda ya ruwaito hadisi kamar na shari sabaka ila zalika Muhammad ibn Hazmin saboda haka yasa zaka ga malaman hadisi da daddu irin su Ibn Hazmi irin su shi Abdul irin su al Zahabi Ibn Hajar zaka ga suna ta bayani akan cewar wannan ba eh, riwayarsa bata inganta ba ce la khilafa baina ahadin min ahli ilmi inna inma kana zalika qabla qabla al-hijra bi sana ya ce annabi yayi Isra'i kafin a bashi annabci amma abin da ya inganta fa riwayoyi abin da ya inganta saura shekara ɗaya ko watanni annabi ya hijira Allah maɗaukake ya isra'i da shi wa ba da an ohiya ilaihi bi nahwi isna ashara sana kaga kenan annabi sai da ya samu shekara goma sha biyu yana karantar da islam a garin makka sannan Allah ya ɗauke shi zuwa sama Allah ya samu gane to cewa an yi isra'i ga manzon Allah kafin a ba shi annabci kaga wannan maganar gaba ɗaya ta saba ma duk wata riwaya da aka samu sannan kuma da ke cewa innal jabbar dana Allah ya matso kusa da annabi Muhammad to ai Aisha kai tsaye ta faɗa Allah ya ƙara mata yarda wanda zaka ga hadisin ta a sahihu Muslim innal ladhi taddana kamar yadda Allah ya faɗa sun summa dana fatadalla fakana ƙausai ne a adna suratun najmi daga ayata tara zuwa gaba waye ake magana akai summa fata fatadalla aisha tace mala'ika Jibrilu ne ya sauko ya kusanci annabi muhammad shi yasa Allah ke cewa ai annabi ya sake ganin mala'ika jibrilu a wani guri ba nan doron ƙasa ba sai Allah ya ce inda sidratul muntaha kaga ana maganan annabi ya ga mala'ika jibril amma a riwaya ta shariku fa sai aka ce Allah kai tsaye Allah shi kansa ya sauko ya matso kusa da annabi Muhammad kaga wannan ya saba ma ka'idar tauhidi ta wajen gefen ahlus sunna saboda ana kamanta Allah da halittansa haka nan Muhammad Nasiruddin Al-Albani akwai littafinsa da ake kira Muktasar Uluwi lil Ali Al-Azim wanda ya yi eh, sharhi ma wannan littafin mai kima wanda dama an rubuta shi ne a kan abin da ya shafi al'arshi da abin da ya shafi sifofin Allah Ta baraka wa ta'ala littafi ne ƙarami shafin 117 ce hazihil jumla idan ka karanta hadisin shariku wanda ya ruwaito daga Anas game da tafiyar manzon Allah za ka ga shariku yana cewa danar jabbaru tabaraka wa ta'ala fatadalla Allah da kansa ya matso ya sauko hatta kana min huqaba qausaina aw adna fa auha ilayhi ma sha'a sai albani yace tafarrada sharikun biha banda shariku a tabi'ai kartab babu wanda ya ruwaito labarin tafiyar manzon Allah aka ce Allah da kansa ya kusanci annabi Muhammad babu wannan ba za ka taɓa samun hadisin da ya inganta kai ko mara ingancin ba za ka samu ba wanda yake nuna Allah ya sauko ya kusanci annabi Muhammad sai riwayar wannan tabi'i da ake kiransa shari shine sai albani ya ce hazihil jumla wannan jumla akan cewa Allah ya sauko ya kusanci annabi min jumlati ma unkira ala shari'a yana daga tarin kurakurai waɗanda suka zo a hadisin sharid mimma tafarrada bihi an jamahiri siqati ya zama shi kaɗai ya ruwaito labari game da tafiyar manzon Allah sararin samaniya labarin da yake ɗauke da abin da babu shi a sauran labaran babu shi a sauran labaran lam yansabu dunu wa tadalli lillahi tabaaraka wa ta'ala saboda duk waɗanda suka ruwaito hadisin tafiyar manzon Allah sama za ka samu suna danganta saukowa da kusantar annabi ga mala'ika Jibrilu ba Allah shi kansa ba kuma in ka dawo ga tarihin sabai ka ga Abdullahi bin Mas'ud ya faɗa da aka ce sun madana fata wa ake nufi abdullahi bin masud ya ce mala'ika jibrilu shi. idan aka ce aka tambaye aisha Allah ya ƙara masa yarda kuma duk hadisan suna sahihu muslim summa dana fatadalla wa ake nufi aisha ta ce mala'ika jibrilu ne to don haka inda za ka koma jagororin tafsiri na duniya gaba ɗaya, al tabari al-imamu babu shakka inda tafsirin kwarai ne waɗannan mutane suna gaban kowa za ka ga abin da suka tabbatar kenan waye ake nufi da dana fatadalla mala'ika jibril ne ba Allah ba kuma abinda Ibn atiya yake faɗa a tafsirinsa yace wannan ita ce fassaran aljumhur galibin malaman tafsiri na sunna abinda suke tabbatarwa mala'ika jibril shine wanda ya sauko kuma ya kusanci annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam don haka anan idan aka ce annabi musa alaihi salam a riwaya guda ya ce ma annabi ya sake komawa ya ce ma annabi ya sake komawa ga Allah ya roƙe shi amma sassauci daga sallah biyar wannan labarin na sharif ne bai inganta ba kaga shine suke kawo a matsayin to ai akwai tufka da warwara don suna cewa rawaitum annahu lamma rudda min 50 salatin ila 5 salawatin فرجع إلى موسى أمره بالرجوع إلى ربه فقال إني رجعت إلى ربي حتى استحييت wannan ba gaskiya ba ne wannan riwayar da ake cewa bayan Allah ya mai da salloli guda biyar ga annabi Muhammad manzon Allah ya sake komawa ga Allah ya ce ina neman ragi duk inda ka ji wannan labarin ba gaskiya ba ne Allah ya kare mu Allahumma salli ala Muhammad وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أقسم لنا من خشيتك ما تقول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم متئنا بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك